أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da wannan yammaci na talata yammacin goma sha goma sha shida ga watan biyar hijiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai kirga shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai muna cikin masjid nurul islam inda muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah wanda ibn al ya yi wa sharha muna yi musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya lullube su da rahamarsa Allah ya sa mahadarmu da mu da su Jannatin firdausi da rahamarsa muna cikin shafi na ɗari da saba'in da shida daidai قوله ونهى الرب جل تعالى الأنبياء إن شاء الله ننظام تاشكو طيب imamu al-barbahari yace wa nahar rabbu Allah ubangiji jalla wa jalla ala nahal anbiya ya hana annabawa anil kalami fil qadari game da magana akan abin da ya shafi kaddara nahallahul kalba al anbiya ya hana halittu hatta annabawa wa ghayrahum da ma wasu annabawa anil kalami dangane da maganganu fil kadari cikin sha'anin kaddara wal anbiya annabawa ma zukira anhum annahum i'tarabu anil kadari game da abubuwan da aka samu aka hikaito aka ruwaito daga wajensu su kau da kai suke game da abin da ya shafi kaddara illa inda Allah ya tsaida su a nan suke tsayawa ba sa yin shishigi akan abin da ya shafi kaddara abadan li'annahum ya'lamuna azamat Allah jalla wa ala saboda sun san girman Allah ne girma da daukaka wa hikimatahu kuma sun san hikimar Allah wa yastaslimun za ku sallama wa yata'addabun sai su ladabtu ma Allah jalla wa ala su ko da yaushe suna inganta ladabi ga Allah suna miƙa wuya ga Allah suna sallamawa al'amari suna sallamawa Allah al'amarinsa dangane da abin da ya shafi kaddara wala yasaluna an shay'in ba ka tambayar wani abu laysa lahum fihi maslahatun wanda ba maslaha ba aka kawai su rinka tambayoyin da ba maslaha ciki annabawa ba sa haka mabiyansu ba sa haka wala manfa'a ko kuma su yi tambayar abun da babu wani amfani kamar yadda za ka wani ya yi wata tambaya sai ka tsaya kai shiru ka kasa gane idan an ba shi amsa me za ka yi masa amfani eh wai sai ya ce maka wai tsakanin annabi salihu da annabi hudu annabawa nawa ne to in ya ji annabawa nawa ne sai ya je ya alwala da su ko yi ne to me amfanin da zai maka ba gara ka tambayi abin da zai amfane ka ba malam ya zan yi in yi alwala ne ni fa abun ya daure mun kai cin wai wanke hannu kam da farko ne ko ko sai an wanke fuska bai bi ba ai bi amma wai annabi wane da annabi wane waye ya riga ko ma waye ya riga yanzu annabi muhammadu ne yake yayi yawwa kawai ne annabi muhammadu yake game da alwala ga abin da yake me ya faɗa game da wankin gawa ga abin da yake me ya faɗa game da jinya ga abin da yake me ya faɗa game da sallah ga yanda yake juma'a ga yanda yake idi ga yanda yake biyayya ga yanda yake ba shi kenan ba amma kana tambayar wani yayin wani annabi ko kuma suna wani eh to ko annabi Musa ya dawo yanzu din annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi don zamanin sa ne yanzu don haka tambaya in za ka yi ka yi mai amfani kar ka yi tambayar da ba ta da amfani tambaya mara amfani asarar tambaya ne Allah ya taimake mu shi yasa yake su annabawa ba la yas'aluna an shay'in laysa lahum fihi maslahatun wala manfa'atun ba sa tambayar da ba maslaha ba amfani fal anbiya'u su annabawa lam yas'alu anhu ba sa tambaya game da irin wannan wa kazalika lam yas'alu anhu atba'ul anbiya'i haka mabiyan annabawa ba sa irin wannan tambayar kuma ba su yi ta ba su da dai kaga yanzu in kai sai a ce bidigi ka yi bidiya ko shi sa imamu malik ya ce su'alu anhu bidiya ko inna ma kana al-anbiya'u su annabawa kawai sun kasance wa atba'uhum da mabiyansu yattajihuna ila al'amali amali mai Allah yake su yi sai su ci gaba da aiki kawai me Allah ya hana su sai su nesa da abu shine aikin annabawa shine aikin mabiyan annabawa me ya kamata ka bincika me aka farlanta a kaina me aka sunnanta mini me mustahabbi a kaina me makaruhi me haramun me wajibi wannan shine abin da ya kamata mutum ya bincika ya gano an gane ko kar ka je kai ta binciken abun da bai da amfani gare ka karatu kansa idan za ka yi ka fara mafi muhimmanci mafi muhimmanci mafi muhimmanci har ka je kan mai muhimmanci fici mafi fici an gane yawwa a cikin ilimi duka menene yafi muhimmanci a kan shi tauhidi daga tauhidi sallah daga sallah sannan furub ayin sai a biyo baya da sauran farillun ainihi don duk yanda ka san furudul aini in baka gane tauhidi ba ba shimfiɗa aikin banza ne za ka yi yin alwala mai kyau ka yi sallah mai kyau ka yi azumi mai kyau ka yi hajji mai kyau ka yi zakka mai kyau ka yi mu'amala da iyayenka da kyau ka yi kasuwanci mai kyau ka yi makwabtaka mai kyau ka yi komi mai kyau amma in ba tauhidi sai ya tafi a banza an gane wannan dole ne tauhidi ya zamanto shine shimfiɗa farko shi yasa idan mutum ya zo musulunta ba a cewa kul inni nawaitu sala ko haka ake cewa kul inni nawaitu hajj nawaitu saw na menene ce kul la ilaha illallah tauhidi ka ce ba abun bauta da gaskiya sai Allah sannan sai a kulla maka mahada ta kalmar shahada da mahada ta bin sunna sai a ce in an ce ashadu an la ilaha illallah sai a ce wa ashhadu anna Muhammadan rasulu an gane ko to duk mutumin da bai fahimci bin Allah da manzo ba to ko ya yi ibada shirme ne don zai iya yiwuwa ma ya ga bin wani ya bi bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ya jahilci la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka su annabawa ba sa tambayar da ba ta da amfani fal anbiya'u lam yas'alu anhu wa kazalika, lam yas'al anhu al atba ma'ana lam yas'al anhu atba'ul anbiya dangane da kaddara ko abin da ya shafi irin haka annabawa ba sa yi maka darajan tambayar Allah haka kuma mabiyan annabawa ba sa tambayar annabawansu fatu da dai innama kana al-anbiya'u wa atba'uhum yattajihuna ila al-amal abinda kawai annabawa suka sa a gaba da mabiya annabawa aiki aiki tukuru ne Allah yake mu yi kaza sai su duka Mun kuma ba aikin da ake so mu yi ne yake damun mu ba sai kaga ana ta tambayoyi amma mutum ba zai tambayi abin da ya shafe shi ba wani ma idan ya zo kawai wani ya ga yana abu bari ya bari ya bari ya yi tambaya akan wani bari yi tambaya akan wani shi kuma nasa jahilcin na nan dangan bai tambayi damuwarsa ba sai tambayar damuwar wani kaga wannan tambaya mara amfani ke wani kawai don a yi tambaya in haji an ce ai wani na ai shi kenan sai ya koma gefe ya kuka ji ai wannan ai yi ne ba ku ji amsar da aka bada yau ba Allah ya kawai to su mabiya annabawa aiki kawai wa nuna bihi shine kuma manufarsu wa ma kan wa anil qada wal qadar ba sa tsayawa suna tambaye tambaye akan hukuncin Allah da kaddara illa min babil i'tiqadi wal imani bih sai dai don su yi i'tiqadi kuduri aqida wal amalu bihi da kuma aiki da shi wannan shine imani da shi dole ne ka yi imani da kaddara khairan wa sharran bulwan wa murran an gane ko alkhairi ko sharri zaki ko daci inda aka ce kaddara ce daga Allah karbe ta hukunci ne daga Allah karbe shi don me in ma baka karba ba za ka haƙura an gane don in baka yi haƙuri ba za ka dau dangana Allah ya kyauta inna ma kana al-anbiya'u su ina muke ne wal imanu bil qada'i imani da hukuncin Allah imani da kaddara yuriduka min ash-shukuki shi zai hutar da kai daga kokonto shukuk jam'u shakkin idan aka ce shukuk kamar a ce shak daya shukuk shakka da yawa an gane ko jam'i ne na shakka shi sai a ce shukuk wal auham jam'i ne na waham wahamun ɗimuwa auham ɗimauce ɗimauce to idan har ka yarda ka yi imani da hukuncin Allah ka yi imani da kaddara to ba za ka samu shakku na imani a zuciyarka ba ba za ka samu ɗimuwa a cikin rayuwar addininka ba Allah zai hutar da kai min shukuki wal auhami wal ahzani azan kuma jam'i ne na huzun huzun bakin ciki ko zan kuma da yawa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ilam sani annama asabaka lam yakun li aka. manzo Allah yake duk abin da kaga ya same ka da dai dama ba zai kuskure ka ba kar ka zo kana zarge zarge tunda dai har kaga ya biro maka to ka karba kawai ka nemi sauki a gun Allah babu yanda za a yi dama ya kauce maka abu ne da aka riga aka hukunto aka kaddara wa ma akhba'aka abin da ka kuma ya kuskure ka lam kulli li yusibaka dama bai zan zai same ka ba dama Allah bai yanko shi zai biro akan ka ba don haka in kaga ka rasa abu kawai ka hakura dama ba rabon ka bane in kuma kaga wata wani bala'i ya same ka gode wa Allah ne ni sauki ka nemi ladan haƙuri da wannan bala'in dama haka Allah ya so kar ka zo kana gani fara ta gul kar ka zo kana cewa lau anni fa'altu kaza lakana kaza ai ni ne na baro abun da kaza nai kaga da kaza ba ne kai wallahi ba wani da kaza kai da kaza ko kaza kai ba kazan bane don Allah bai riga ya yanko abun a kanka ba la tabul zalika kar ka bari haka walakin qul qaddarallah ko qaddarullah ka ce qaddarullahi wannan kaddara ce ta Allah wa ma sha'a fa'ala wannan abin da Allah ya so ne ya aikata ka kenan ka kubuta قوله إمام البربهاري يتي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في kuma annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana mu husuma akan kaddara wa karihuhu ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sahabban manzon Allah sun kyamace haka wa karihu tabi'i tabi'una mabiya sahabbai su ma sun kyamaci haka wa kariha ulama haka nan malamai wa ahlul wara da masu tsantseni duk sun kyamaci haka lamma zaharat qadariyya lokacin da wa'annan yan kadariya suka fara bullowa wa'inda suka zo suka hada kansu suka ce su kadariya ce fi akhir asr sahaba a karshe karshen sahabbai lokacin sahabbai sun zo karshen karewa sai aka samu su kadarai su ba sahabban bane amma su wai kadariya an kara sahabatu alaihi sahabbai ko da suka saura suka yi ta a kansu suka ce ba su amince da wannan aƙida ba rayatar inkari matukar inkari wa hazaru suka ainihin gargade su wa bayyano annar abda suka bayyana musu cewa lallai bawa alaihi an umina bi anna ma asabahu lam yakun aku. Lallai ne bawa ya yi imani da duk abin da ya same shi dama da dai ba kaddaro zai kuskure shi ba suka ce a rashin kokarin ka dai yawwa wa ma asbahu duk abin da ya kuskure shi kuma lam yakun yusibahu dama can ba zai same shi ba suka ce a nacin sa dai wa anna man lam ya'taqi duk mutumin da bai kusurci haza irin wannan aqida ba fa inna allaha lalle allah yuhriquhu bin nari sai ya kona shi da wuta tun mutumin da bai da aƙida ta imani da kaddara sai ya cuta. Allah ya kare mu haka za na na haka za kamar haka ne ittafaqat kalimatuhum kalmar sahabbai gaba ɗaya suka yi ittifaqi da su da mabiyansu wa ma aqtahu lam yakun li yusibahu duk abin da ya kuskure mutum dama da dai ba zai same shi ba wa anna man lam ya'taqi hadha ko eh wato ittafaqat kalimatuhum kalama su ta yi ittifaqi akan haka lamma zaharat firqatul qadariyya lokacin wannan kungiya ta qadariyya da ta bayyana fi waqtihim azamanin zamanin su basu barta ta sha ba qauluhu fa alayka taslimi, imam al-barbahari yace duk abinda Allah ya kaddara maka ni kauya kawai sallama fa alayka taslimi, wal iqrari wal imani ka sallama kuma ka yi ikirari ka yi imani haza huwa alwajibu alaika wannan shi an wajibi a kanka na wal qada'i wal qadari ta gefen hukuncin Allah da kaddara at-taslimu li qada'illahi sallama wa hukuncin Allah wa qadarihi da ikon Allah ƙudurarsa wa adamul itirari alaihi da rashin fito na fito da ikon Allah wa atiqadu anna Allah la yaf'alu shay'an illa li hikmati kuma ka yadda Allah baya komai sai da hikima akwai hikimar da ta sa yayi abu in kaga Allah yayi abu to akwai hikimar da ta sa hakan sai dai don ku ba ku san hikimar ba wa annahu la yu'adhibu ahadan Allah baya azabtar da kowa illa bi amalihi sai sakamakon aikinsa haka kawai Allah ba zai ma azaba ba fal kalalu inna ma huwa min indika illa da ta sa har ka kone ko ka sha azaba min indika wajen ka ta kullu anta kai da kanka fa badala an taluma fa an maimakon ka zargi kaddara zargi kanka inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim idan kuka ga wani bala'i ya sauko muku kar ku zargi ubangiji ku zargi kanku abun ta gefen ku ya bullo kuma waɗansu mutane tsiraro suna iya jawo muku bala'i wa'yansu suna iya jawowa bala'i domin haka Allah ya ce idan wa'yansu suka jawo bala'i idan bala'in ya zo fa ba zai ware ya ya sauka kansu su dai ba zai sauka har a kanku shi yasa idan kuka ga wa'yansu suna yin abun da bai dace ba ku mutu wa'azi ku gargade su hukuma inda hali ta danko su ta hukunta su don a samu zaman lafiya domin idan suka jawo bala'i in ya zo ya ummu salihu wa salih zai mai mugu da nagari shi yasa yace duk abun da kuka ga ya same ku to lalle wannan am daga illar kanku ne fa badala an talumul qadara maimakon ku zargi kaddara maimakon ka zo kana zargin ƙaddara? alaika an taluma nafsaka ya kamata ka zargi kanka wa an tuba ila ka koma ka tuba zuwa ga Allah fala adan yamna'u min at-taubati don ba mai hana tuba ba kuma wanda aka hana shi ya tuba yawa babu kuma aikin da yafi karfin a tuba babu kuma laifin da in an tuba Allah ba zai karbi mai tuban ba wallahu yaqbalu tauba taubata Allah yana karɓar tuba mimman taba daga duk wanda ya tuba babu wani wanda yake da rashin gatan da har in ya tuba Allah ba zai karbe shi ba kuma Allah shi ba wai matsayin ka yake dubawa sai in kai ne ka tuba ko ka tuban mini sannan Allah ya karbi tuban ba mm. duk wanda ya laifi ya tuba kawai Allah zai karbi tuban shi shi Allah ubangijinmu ne gaba daya kuma mu a wajen Allah duk sawa duk bayi ne yanda in nace Allah na tuba in ya karba zai karba haka kai ma in ka ce ka tuba in ya zai karba zai karba an gane wannan don haka ya qabalu tauba Allah yana karɓar tuba manta ba. daga duk wanda ya tuba maza to don me su tushgilu nafsaka zaka shagaltar da kanka bi shay'in da wani abu laysa laka minhu maslahatun ba maslaha ka je kai ta wahalar da kanka akan wani abu ka yi ta fama ka ta fama kana koyon kidi kana koyon rawa kana koyon waka wai za ka yi haka annabi to kabi bi annabin mana eh bai ji ba maimakon ka kabi annabin ka zo kana ta kirkiro ƙarairayi kana bari eh in ba kai ba ba wani kuma ba in ba shi ba ba wani kuma ka ki kai abin da ya hana abin da ya hana ba ka bari abin da yake kai ba ka yi hmm? ya kamata ka gane menene ya kamata me maslaha me mafsada hunaka farqun bainal maslahati wal duk abin da ka san zai jawo maka maslaha sai yi ƙoƙarin gane shi mafsada kai ƙoƙarin ganewa domin me don ka samu maslaha fa ka bit taslimi lalle ne ka mika wuyanka wal itikadi wa adamil hauri, fi ma la anika. lalle ne ka sallama wa Allah ka miƙa wuya ga addinin Allah ka ƙudurci bin sunnar manzon Allah da rashin kutsawa fi ma la ya amika cikin abun da ba ruwanka kar ka je kana kutsa kanka cikin abun da ba ruwanka ba abin da ya shafe ka da abu sai ka je ka kutsa kanka kai ta bata lokaci a kai menene Allah ya aminu billahi wa rasuli ko ku yi imani da Allah da manzonsa ku bi Allah ku bi manzonsa sai ka zo ka sa kanka cikin wata hanyar da Allah bai ambace ta ba manzon Allah bai ambace ta ba ba ruwan wannan hanyar da kai ba ruwanka da ita ka tsoma kanka ka je kai ta wahala wannan yace shi hanyar wane yake bi wannan yace shi ta wane yake bi wancan yace shi ta wane yake bi wancan kuma ta wane yake bi to waye ne kuma mai bin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musulmai su musulmai dai an ce su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma an zo an ce maka ka karbi dariqa tawa ta shehuwa ne bayan wannan da nake fama da ita ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da nake tsoron karta kubuce min yace a ah, wannan ai ba za ta ishe ka ba eh wai ba za ka kai ka ko ina ba dole ka nemi oga mai gida dan jagora to ni makaho ne da za a yi man jagora jagora ya fi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina kake so ka je dama ba aljanna ba ne eh ba a na ka da Allah ya ce ba to waye ya fi annabi Sallallahu alaihi sanin Allah waye fi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sanin hanyar aljanna eh kuma ka kama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce maka mun hmm, saki zo ga wannan ai shi ne a cikin waliyai ba kamar to a cikin manzanni ba kamar wannan ai ko a cikin manzanni kuma ba kamar wannan kai naka a cikin waliyai ne ba kamar sa waye gaba eh wali fa ba tabbas ba tabbas din cewa waliyin ne an gade yana wasu ayyuka masu kyau yana da ilimi sai aka ce waliyi ne annabi muhammad ma haka ne shi allah ne yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim waye ne ya wasa shi allah ne inna arsalnaka eh shahidan wa mubashiran wa nadhira sannan yace kafatan linnasi bashiran wa nazira waye wannan aka gaya wa haka shi ma shakka muke yi amma wani waliyi ne da ba za mu shakka? ko waliyi ne ko ba waliyi bane? ah a wayannan ai Allah ya ambace su wayannan din dai da ake ba mu ɗarikun su waye ne yake da tabbas cewa lallai tabbas waliyi ne ba dama mu ce ba waliye ba ne ko mun kisa don ko nan ba wanda zaka nuna ka cewa ne ba waliyi ne inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu ko to amma akwai ayar da ta sauko ta ce shehuwa ne waliyullahi eh amma annabawa fa Allah ya ambace su a cikin alkur'ani ko cewa a bi su to sai ka bi su sai wani yake ina ba ka bi mai kyan ba zo ga wanda za ka bi to shi kuma wannan waye ce a bi shi ina wahayi ina aya ina hadisin da yake a bi shi hmm? wannan dai ka qur'ani ne yake mu bi wannan fa wallahi mutum ya gaggauta dawowa ya bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun kafin magariba ka ƙara fa yawwa don ana yin magariba baka da toci duhu zai shiga kuma ba za ka gane hanyar da za ka bi ba maza maza ka karɓa wallahi ka dawo gun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don ba wani annabi bayansa balle a ce wahayi aka sake la nabiyya ba'dahu ba wani annabi a bayansa lalle ne mutum ya sallama ya mika wuya ya ainihin mai da al'amarinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddaro shine mai kyau wa adamul khawdi fi ma la ya'nika karka kutsa kanka cikin abin da ba ruwanka ya zo a cikin hadisi na Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake min husni al-islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yana daga kyan musuluncin mutum barin abun da ba ruwansa barin abin da ba ruwanka to ina ruwanka da wata hanyar da ba ta annabi ba Allah ya saka da alheri eh ina ruwanka da musu akan kwallon kafa an turo ka duniya don kwallon kafa ne Chelsea Barcelona sai kaga ka bata lokacin ka kana ta musu ya kamata ka tambaya wai hadisi wani kamar wayar waye dan uwanka sai ce ruwaya wani ne Ke to ya yanayin hadisin yake eh mun bincika mun ga ingantacce ne me yake karantarwa ya karantar da mu kaza da kaza ai akwai abun da baka fahimta ba gaba kaza kuma ai tace kaza ya karantar da mu kaza ma Allah ya saka ma da alkhairi haka ne bai ba matasa da haka suke yi bai ba wai me za ka faɗa mun game da ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa ma atakumur rasulu fa khuzuhu wa ma nahaku an tufantahu menene ka fahimta sai gaya ma sai ka ce to ka rago ni kuma fahimta ta ayar har da kaza har da kaza ma da haka samari kuke bai bi ba eh ku zo kuna musu akan su sani danja wai danja

ko ba gaba bane shi yana neman abincinsa ne kai kuma ka bar addininka ba sana'a ya kamata ma da kana tattaunawa akan wai yaya yanzu GL a kasuwa in dan kunne kake sayarwa yaya an kunnen gwan sarka yanzu ya akiya a Dubai in kai babban dan kasuwa ne ko ya nauyin gram kaza ya ake sayar da shi yanzu a Dubai wallahi yanzu ya faɗi yanzu kaza ne na kwaso ku masu yawa yanzu wace hanya za a bi ba bai bi maka ba Hmm? ka tattauna akan sana'ar ka mana yanzu yadin shadda mai kwaliti kaza nawa ake sayarwa ne a Kano ce wannan satin ga yanda muka siyo shi to ya faɗi kenan ne ko ina da mai tsadan da haka ma kake hiran bai ba akan sana'ar ka ne ka kyale shi ma ya gwanjon sa can yayi sana'ar ka kai ma ka ji da sana'ar ka ka ji da addinin ka eh yanda gwanja sai rara coro da to duka ma menene na gari ce ra ra ra ra ba eh ra ra ra to to yayin ai na banza ne tunda dai ba ne aka ce mu yi ba me Allah ya ce mu qala Allah qala rasulullah ma za qala Allah wa ma za qala rasulullah don wata ran za a zo a ce ba a yayin su suma da in ba alo alo mai ganga ya gode kai ba a waka Eh? Eh? eh da idan ka ce duk wanda bai ga damben shago ba eh, yana da sauran kallo to da ba su ne mawakan ba yanzu suna ina suna lahira shi ma sa zai wuce Qur'ani fa sunna fa su ba za su wuce ba yayin su bai wuce ba. amma duk wani mawaki ba ka za ta zo ta yi tsufa kuma a yi ta ma a ji tsohon yayi ne hmm. duk wani mai rawa in aka zo wata ran aka yi irin rawan sa ce kai ya irin na da ne eh. yanzu ba shi ake yi ba eh so don haka qur'ani ne ba a gurewa kar ka bata lokacin ka kan ba shine damuwar ka ba an kawo ka don wata damuwa sai ka bar damuwar sai ka fada wata damuwa zaka dama wa kanka lissafi Allah ya kyauta don haka damuwar ka gane hanyar Allah da yake so ka bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kira a kai a bi wannan shine duk abin da ba ruwanka kuma ka bar shi tarkuhu ma la ya'nihi mutum ya bar abin da ba ruwanka. yanzu ka gama haddace Qur'ani wani dalibi na same shi na ta karanta Bible wai shi zai dauki wasu chapter ai zai abun nan da su to hadisi nawa ka iya wannan abun da ba ruwanka ne ka shiga eh wai ai wani bible ne mala he eh, ka gani to qur'ani ba ka haddace hadisai ka haddace wai shi zai iya zai haddace bible don ya karanta wa mutane shi ma ya burge hmm. eh chapter 14 by, by 50 <laughs> eh verse 50 50 ko menene wai shi ma a ce a ah, ai har boy ya iya to wannan ai ka shiga abun da ba ruwanka ba a wuce yayinsa ba ne bible kan balin jila ba ce an wuce yayinsa to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga wani littafi wata takardu a hannun umar dan khattab wani daga cikin attaura an rubuta wasu abubuwa suna karanta ake kai har kun gama karanta nawa yanzu ashe har kuna tsammanin ko annabi musa ne ya dawo zai karanta wannan ba nawa zai yi ba ko annabi musa ya dawo nawa zai yi ba abin da ya rage martai da ya bi ni eh, to yaushe har ka gama da ƙura'ani ka shiga abin da ba ruwanka yaushe har ka kare qur'ani ka koma abin da ba ruwanka fata lokacin da zaka yi kana haddace wa'annan chaptocin inda chaptocin qur'ani ka haddace bai fi maka alheri ba inda hadisi ka haddace bai ji maka alheri ba akwai inda Allah zai ce maka ikra wa ka karanta ka haura in ba qur'ani ba yanzu in ka haddace su ka haddace su ka je lahira za a tambaye ka ce karanta bai ko karanta linjila amma qur'ani ba Allah zai ce karanta iya adadin yawan ayoyinka adadin haurawarka su darajarka kana karatu darajarka na haurawa kana karatu darajarka na haurawa matasa kullum ana nuna muku hanyar alkhairi kuna watsar da ita ku yi kokari ku haddace qur'ani ku sabuwa dan kuna daidai da hadda qur'ani kun sa kuɗi kawai a gaba hadda qur'ani ba za ta hana ka kuɗi ba wallahi neman kuɗi bai hana hadda qur'ani kullum ka ɗauki shafi a matsayinka na matashi ka sabuwa dal shafi ɗaya na ɗan madinan nan bugun madinan nan in ka sa shafin ƙur'ani, shafi za ka haddace shi da asuba daga sallar asubahi in ka zo kafin ka tafi kasuwa ka buga ka buga ka buga ka buga in ka dawo tsakanin kafin ka yi bacci ka buga ka buga ka buga a matsayinka na matashi ba wai oho irin wannan ba za ka haddace shi kenan za ka haddace sannan kuma in ka ji ka haddace shi ka yi kiyamun laili da shi ka yi kiyamun laili da shi za ka ji tilawar ta zauna da safe kuma idan ka taba ka tafi kasuwar ka ba ba zai hana ka wallahi duk wanda ya maka kasuwanci ya hana shi hadda qur'ani ba daga keke yana yaro kam ko ka ce makarantar boko ya hana ka hadda qur'ani ƙarya ne bai hanawa sai dai ba ka da niyya kuma wallahi wallahi kuma tallahi ba darajar da tafi ka haddace qur'ani kullum ina gaya mana wannan muna so kafin a ce wani lokaci fa kar mu rasa mahaddata qur'ani na gari idan muka kyale mahaddata kur'ani suka koma sai yan tsibbu kaɗai suke haddace kur'ani a cikin yan sunna ba mahaddatan kur'ani an yi asarar ƙur'ani bari in muku ku yi tawaga kawai ku tafi wajen wani dan siyasa ku masu ku alaramomi ne ku je ku ce to ga mu kungiya alaramomi ne ma to sosai ne a ba mu karanta mai ya kamata ya same ka ai ai an yadda girban Qur'ani wallahi ko shugaban kasa ya kira ku ya kamata a matsayin ku na matasan Qur'ani ku ce ka zo eh? Eh, mahaddacin qur'ani ba ba mai darajar sa duniyan nan mahaddacin ƙura'ani da kuke gani ba mai darajar sa duniya ku ne kuke bankarsu kuna kyale su suna hawa karangan keke wallahi da kun san abun da suke ɗauke da shi maganar Allah ce tabbas kun yi imani na gaske ko tarbace za ku yi wa alaramman unguwanku ku ya hau mashi tarbace saboda girman Qur'ani amma sai ku hau mashin ku hau mota ku yi gini ku shiga ku hau inuwa ku shiga ku bar alaramma a rana yanzu kun san girman Qur'ani kenan ko gwamnati bata mar ba ku yan unguwar in dai akwai malamin da hadi haddace Qur'ani sannan kuma gashi yana kan ka'ida baya tsibbu ya kamata ko tarbace ku masa ku da kanku ku saya mar abun da zai hau a gan shi dai shi ma ya ɗan samu sauki dalilin ne kun girmama Qur'ani amma he ka ga malaminku wanda ya haddace Qur'ani ba guga ba riga kirki rigarsa da je juma da ita bara ita ce bana ma yake zuwa juma da ita wai muna girmama Qur'ani kowa ya canja yadi ya dinka ya canja hula ya goge ta yi kyalli ya sa takalmi alaran ma unguwanku kuma yana kan karanga kashe gardi ba wani keke ne suke ce marka gardi irin na da baki duk ba shi alaramomi kuka barwa shi ba wai kuna girmama ƙura'ani kenan ai ko ga ba kake da mutum an ce mahaddacin kur'ani ne ka daina sai dai in ya bar ƙura'anin yana tsafi to wannan kuma ba ruwanka da shi amma sai kaga ahlus sunnati wal jama'a ya haddace qur'ani kuma kuna kallon sa kuna jin dadi bai jin dadi kuma wai an taba ku sai qur'ani ne muke so muna girmama qur'ani ya kamata a ce in ma ba gwamnatin da ta san kima qur'ani mu ai mun sani ko to don Allah mu samu canji mu ga mu muna yi musu tallafi to sai wani ma ya shawar zama ma amma ma kiririn kiririn jijiya a waje takalmi babu ga kaushi ga ba guga ga wahala fartanya a kafada da kafa zai je gona wani yaro ne zaka ce Allah ya saka zama ma shi amin amma idan aka ga yana cikin wani hali mai kyau ba kowane yaro so yake zama da ramma me yasa suke son zama kansila ciyama memba eh don ana yawan nafila a wurin <laughs> Allah ne bishe mu dai min husnil islami mari yana daga kyan musuluncin mutum tarkuhu ma la ya'ani kamar abin da ba ruwanka ba ruwanka qauluhu wa atiqadi ma qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi jumlatil ashiya ka ƙudurta duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya faɗa cikin jumlar abubuwa waskut amma siwa zalika kai shuru akan abinda ba wannan ba duk inda manzo Allah ya yi magana akan abu sai ka yi kuduri ka ce haka yake inda kuma bai yi magana ba ishuru ba ruwanka don ba ka da ilimin da zai wuce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai itaqi ma qalahu rasul ma qalahu rasul sallallahu alaihi wasallam ka kudurta duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa li'annahu la yantiqu anil hawa ka yadda gaskiya ne don shi baya magana son rai wala tattahim ahadith rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada ka rika tuhumar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in dai aka ce manzon Allah ya faɗi sallallahu alaihi wa sallam to kar ka tsaya kana tuhuma wai haka din ne kuma kuma zai yiwu fa ko to wai ka san waye ya faɗi kuwa manzon Allah ne ya faɗa ba sannan kana tuhuma ko haka ne ko ba haka bane ba a tuhumar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw ta shukku fiha ko kuma ka tsaya kana shakku to inda dai annabi ne ya faɗi ko kila zai yiwu manzon Allah kake shakkar maganarsa akwai imanin kuwa aw ta shukku fi mm, fiha ma damat sabitatan an rasulillah sallallahu alaihi wasallam matukar hadisan ne tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda hadisan kira wanda makeran yanzu suke kerowa eh makeran hadisai ba bara gurbi hadisan gaske ake magana wanda suka tabbata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asabita tabbatattun hadisai wanda sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a falaisat majalan litaraddudi don hadisan manzon Allah ba fage ne na shakka ba in aka ce maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam to ba fagen kokonto bane fage ne na yaqini yarda kawai inda an ce annabi ne yace annabi ne ya hana annabi ne ya yi umarni to ka amince kawai nan ba fagen kokonto ba ne ba fagen shakka ba ne ba a shakkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda kaje yana shakkar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba mumini ba ne kai ba ma musulmin ba ne aina nanu na Allah subhanahu wa ta'ala yake فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah ne ya fara yake fala sam wa rabbika na rantse da ubangijinka ya rasulullah ka duba Allah fa Allah ne zai gaya mana sai da ya rantsi kuma ya rantsi da kansa Yake wa rabbika na rantsa da ubangijinka ubangijinka wa ubangijinka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake la nuna ba za su yi imani ba ba za su zama masu imani ba hatta yu muka hatta sun yi amfani da hukuncinka fi ma shajara bainahu cikin duk jayayya rikici sabani da yake gudana tsakanin su sai in sun yadda da hukuncinka da shi za su yi hukunci rikicin tsakanin su to anan ne suke masu imani in dai rikici jayayya wani abu zai faru a ɗauko hukuncin da ba na manzon Allah ai aiki da shi to ba imani don Allah sai da ya rantse ya fada fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum cikin abun da duk zai gudana tsakanin su zaka tarda mai imani duk yanda ya tsane ka in an zo an hada shi da Allah da manzon Allah aka ce kai hakuri ka dawo ka sulhunta da dan ka mumini saboda Allah ya ce in an kawo mar aya annabi ya ce an kawo hadisi kawai ne ga ya sallama shi yasa kake ga masu imani ba a cika yin gaba tsaye tsayi ba don su daga an kawo musu aya za su karba hadisi za su karba sun san wa sulhu khairun sulhi alkhairi ne wa uhdirat al-anfus ash rayuka kuma dama an sa musu zurmiya son zuciya hadama to in ka biye wa rai ka biye wa hadama ba za ka yi abu mai kyau ba to dole sai ka sassauto sai ka bi Allah ka sassauto sai ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ka zama mai imani sun la yajiduna fi anfusihim harajen masu imanin gaske su ne wanda in an musu hukunci da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su karba sannan ba za su samu damuwa a cikin ransu ba to haka dai suka yanke mun hukunci kan sun cuce ni kan ba komi aje wannan ai ba hukunci ba ne wannan bayan ka karba amma kuma kana samun kunci to har yanzu ba mai imani bane ne kai in dai da hadisi aka yanke ma hukunci sai in an same ka sun malaiki duna fi an fusihim harajan sannan a samu babu wani matsala kunci cikin wannan hukuncin da aka yi musu sun sallama mimma kawaita daga irin abun da ka hukunta wai sallimu su mika wuya tasliman mikawa wai sallimu su sallama maka tasliman sallamawa haka ya kamata mu yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine adalci abin da ya zo mana da shi mu karba abin da ya hukunta mu yadda abin da ya dora mu akai mu bi amma ka duba yanda ake masa tawaye يو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا زمت أم وانا ابو صابو قال فلان شيني كياي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا والله إليك ما تعلمون إلى نجي كو مؤمنا متي إذا قضى الله ورسوله idan Allah da manzonsa suka yanke hukunci an ya kuna lahumul khiyaratu a ce suna da wani zabi bai kamata mumini namiji ko mumina mace a ce ga hukuncin Allah ga hukuncin manzon Allah an yanke sannan ya ce yana da zaɓi ko zai ɗaukaka shari'a ko bai yarda da wannan hukuncin ba ko ba zai zo a yi masa hukunci da wannan ba gara ya je a ma hukunci da na bature ko akwai imani to Allah yake babu wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin baya kamata li mu'minin ga mumini namiji wala mu'minatin ko mumina mace idza qaballahu idan Allah ya yanke hukunci wa rasuluhu da manzonsa dama su biyu ne kawai Allah wa rasuluhu a haƙo an yurduhu in kanu muminina Allah da manzo ne kawai ya cancanci a yarda da abun da suka yanke in dai har muminan ne to bai kamata namiji ko mace muminai a ce Allah ya yanke hukunci sannan yakuna lahumul a ce su kuma suna da wani zaki daban sabanin wannan min amrihim daga cikin al'amuransu wa man ya'ti Allah ko ga doka ga sanarwa ga gaciya ga narko duk mutumin da ya saba wa hukuncin Allah wa rasulahu ya saba wa hukuncin manzon Allah ya tabbata kar ma ya ji da wai faqad balla faqad haqiqa balla ya bata balalan bata mubinan fili. yawwa kar ma ka daya kana neman wai ina za shi Ɓatacce ne yawwaye ne Ɓatacce ne wannan fa shine abin da turawa suka gani wayannan ayoyin suka gani suka ce to mutsale su su yi ta masallatai su yi ta makarantu su yi ta islamiyoyi su yi ta wa'azi su yi ta karatu mu raba su da hukunci in muka raba su da kotu muka sa musu littattafan mu a kotu mu ce kowa an yarda ya addininsa yanzu ba an ce mutum yana da damar da zai addininsa ba to amma ya hana mu shari'a kuma nan ne karfin addini yake shari'a ba shari'a ka shi kenan ba ya lalla ba hmm? sun karanta ƙur'ani ba sun san shi sun rasa ya za su raba musulunci da musulmai da addininsu su suka lallabo suka yi ta jefo mana yan adawa sai a karantar da waɗansu mutane arna addini sai su shigo sai su zo da ƙungiyoyinsu cikin musulunci a matsayin masu taimakon addini su ta hallaka jama'a yanzu ku duba ku ga musulunci yadda ya zama ko banza ma an sa gaba muke ko a banza iya nan kadai kuma Allah yake wala udwana illa ala zalimina ba adawa ba gaba da kowa sai kafiri arne mushriki azzalimi shi kadai ake adawa da shi ake gaba da shi yanzu haka ne yanzu musulmai adawar da take tsakanin musulmi da musulmi babu ita ma a tsakanin musulmi da ba musulmi ba adawa ga ta nan duk inda za a yi a kai mu wuta dai an biyo sai dai mu ta dogaro da Allah mu yi iya abin da za mu iya mu kawai amma an cinkari hanyar da za a zazzagar da jama'a masu yawa cikin jahannama yawwa kar ku ji da wai sai a yi wa abu kwalliya sai ku yi kabbara sai ku ce eh haka ne sai mutum ya burge ku sai ku karbi burgewa nan sai a tafi a haka sai a mantar da ku na asalin sai a manta na asalin yanzu ba abun da duniya ta sa a gaba sai ado da kwalliya da burgiya da matsayi da hargowa da Shi ne ake so amma tsantsan ya Allah yake zunzurutun ya annabi yake a'a yanzu idan da wani tsoho zai zo wanda bai taɓa yin komi ba sai karatun addini irin na zaure kawai yayi sai ya zo nan yana karantar da mu yana gaya mana sai mu riga jin shi kaman ba kauye ba kauye mun bi son ai kawo wasu kalmomi eh a rika haɗawa da turanci ko faransanci in kamar kake ko nijar ko ba ka bane in an jima a watsar a yi larabci a yi larabci ya ce ilimi ilimi ilimi ha to dan bokon kasashen larabawa ba larabci ya karanta ba kawai don mutum annabi shehu usman ya ce to on bi to on bi o yebe mojibbe ga onnano yibe arabbe ba haka shehu usman ya ce ba to on lodde mojibbe ga onnano yibe arabbe ha yace kar ku ce musu malamai don kun ji su da larabci ha shi kuma da yanzu aka yake so a yi hutu shi a yayya nan a a kako a ɗebo ta a yawo a yawa kai kai gaskiya da dole ma mu tsaya mu ilimi dole ma mu tsaya wajen bari ya tsaya yi ilimin kuma ya kama na shirme wanda zai shi ma wai ya burge ba zai yi na asalin ba ba na asalin ba yanzu duk haka ake ya abu burgewa da yawa burgewa sai kaga ilimin ma mutum ga inda ya kamata ya kama ga da inda zai soma sai kaga yana harin inda wayansu suke ba da shaftar wai shi ma bari ya fara da karatu irin na manya tun farko farko eh Allah ya kyauta وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وأمثال هذه الآيات آيوي سنانا شكل قرآني makamantan waɗannan ayoyi mai an wajibi gare mu falwajibu alaika wajibi a kanka ya kai ɗan uwana musulmi al-imtisalu shine ka misaltu والتسليم كسلم والاعتقاد والانقياد كجاو كنت كلمة ko? الامتثال والتسليم والانقياد كسلم sannan in ka misaltu ka sallama ka jawo fi jumlatil ashiya yani fi kulli ashiya'in الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله kowane abu da ka sani manzo Allah sai da ya isar da sakon Allah a kansa to menene damuwarka wani abu ne wanda annabi bai isar da sako a kai ba wani abu ne zaka tinkara ka rasa ya zaka yi shi eh bayan annabi ya isar da sako kan abun kowane abu da ka sani ballaga anillahi ya isar da sakon da ya karbo anillahi daga wajen Allah game da wannan abu kullu ma ya nasu duk abinda mutane suke bukata min umuri dinihim game da abin da ya shafi al'amarin addinin su wa bayyanahu kuma ya bayyana da ya koye ba wa akmala Allah bihi dina kuma Allah ya cika addinin sa da shi kuma wa za ka nemo bayan Allah da manzon Allah ya cika addini wajen wa za ka kuma ina za ka nemo wani abu bayan abun an gama shi an cika shi an kare shi an kayata shi an gama an riga an sa cam an danne an sa hannu an rufe ina za ka kuma me za ka kala to nan gaba wala kaira babu wani alkhairi illa dalla ummatahu alaihi ba wani alheri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna mana shi ba akwai babu shi wala sharra illa hazzaraha minhu kuma babu wani sharri sai da manzon Allah ya tsawatar mu da mu a kansa to duk da haka bai ishe mu ba eh watarakaha alal bayda ya bar al'umma ta akan fara hanya farasol wacce ba ta da datti shine bayda lailiha kana hariha darenta kamar yininta addinin musulunci da daddarensa da yininsa duk haske ne don Allah ya ce Allah ya kawo mana nurun mubin ko ah, la yazigu anha illa halikun ba mai kaucewa daga wannan hasken sai halakakke duk wanda kaga ya bar kitabu wa sunna to haliki ne duk wanda ya bar wannan hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halakakke ne kar ka raba uku a biyu kar ka raba biyu a daya kar ka yi shakka komi haka yake la yazihu an illa halikun waskut amma siwa zalika abinda ba Allah da manzo suka ce maka ba to ishuru ba ruwanka in kuma ka shiga to ka shiga fi ma la ya amika. ka shiga fi ma la ya anika hadha kama fil hadisi wannan ya zo kamar yadda ya zo a hadisi inna Allah farada fara'ida Allah ya farlanta farillu fala tarji'uha kada ku sozarta farillun Allah in dai Allah yake maka nan to karka lalata masa wa harrama ashiya ya haranta abubuwa fala tantakihuha kada ku keta su duk inda Allah ya yake maka kai to nan za ka gaya in ya haramta kuma fala tantahiquha to kar ku keta waɗannan dokoki na ubangiji wasa kaka an ashiya'a akwai abin da yayi shiru ba wai don ba san da abun ba ba don ya manta ba a rahamatan biku don jin kai gare ku gaira nisyanin wala eh ana tasaluwana ya bar wannan wala nisyanin ba don ya manta ba don haka kai kuma wala tasaluwana kar ku tambaya yauwa kar ku tambaya duk abin da kaga Allah ya bari sai ambace shi ba to shi ba ruwanka rahama ce eh in abinci ne ci in abun kwanciya ne kwanta in sutura ce sa tunda dai Allah bai haramta ba kun gane ba haram sai wanda Allah ya haramta ba halal sai wanda Allah ya haramta in harkatar da abu Allah bai ce haramun bane in abinci ne ci ba haramun bane in sutura kesa ba haramun bane in gun shiga ne shiga ba haramun bane in gun zama ne zauna ba haramun bane in gun kwanciya ne kwanta ba haramun bane in abin sha ne sha kun gane ko kar ka zo kana ta to ne aka yi ina ya fito ya aka yi ai wannan aiki ne kai ka jawo kanka ba ruwan mu za mu sha don ba sunan da Allah yake haramu. haramun in kuma yake haramun to wannan kuma ko da da dawa aka yi haramun ne ko ku gane ba yawwa aina hannu an talata al illa an shay'in tahtajuhu fi dinika kada ka rika tambayar da baka da bukatar sa a dininka la tas'al kada ka tambayi an shay'in wani abu ko wanda ta tajuhu fi jihika illa an shay'in illan nan za ku koma illa an shay'in kada yi tambaya akan wani abu illa an shay'in sai dai game da wani abu ta hatajuhu da kake da bukatar sabidi nika a cikin addininka in ma za ka yi tambaya tambayi abin da kake da bukatar sani a addininka yanzu addinin mutum mun gama sanin sa ne to kai tambayar abin da baka gane ba addininka don ka gane kai aiki da shi au Duniya ka, ko kuma duniyar ka. kwarai kuwa abin da ya shafi rayuwar duniya wai yanzu ku ne garin nan fa ni ina so in so sana'a ina ake samun wulbaro ne to ana ba da haya a nan gidan to to to to shi kenan nawa ne kaza ne eh a zan iya biya sai ka karbo sai ka kasa yalonka ka zagaya ka wuni ka dawo ka bada ko ba haka bane eh ko ka tambaye su nan yaya ake sayar nawa ake sayar da kabu kaza ne ina so in fara sana'a ko kudi na zai isa sai ya gaya ma Abun da ya shafi duniya ka duk za ka yi tambaya a kai akwai masu ba da bare ma anan ne ina son wallahi wanda zai ɗauke ni bare ma ina son aikin kudi eh akwai ko ina ne ku je wajen alhaji wani kaga wannan tambaya ce mai kyau abin da ya shafi rayuwarka ne da abin da ya kama da irin wannan to amma ka tambayi abin da ba da amfani a duniyarka bai da amfani a lahirarka wannan haramun ne ومن حسن الاسلام المرئ mari yace yana daga kyan musuluncin mutum sarku ma la ya'ni barin abin da ba ruwansa barin abin da ba ruwansa wani ne wai yake tambayar tarihin Michael Jackson wani tsohon mawaƙi ne shi ma ya mutu wai tarihin sa yake so na gani har ya tura wai a bashi tarihin Michael Jackson wai asalin sa dan ina ne to shine ne to eh to Barack ko Barack Obama ka tambaya tarihin sa mai amfani shi shine dai babba a America da ko to ko shi don kafin tarihin sa ne balle Jackson amma la ta amma ma la ta hataji ilayhi amma abinda baka da bukatar sa su'alu anhu min al-fudul wannan tambayar yana daga cikin abinda ake cewa fululu fudul fulul ba fululu muke cewa ba fululu ai ta bu jama'ar kana ni fululu fululu ka wada ba da so duk abun da zaka zo kana ta tambaye tambaye in dai bai shafi addinin ka ba bai shafi duniyar ka ba kululu kenan kululu kun gane kululu to ai dama kululu ne yake ta kululu <laughs> an kula tantar da hausar a larabcin ne wan nabi sallallahu alaihi wasallam na an kila wa qal kaga kululu kenan an ce ya ce eh yawa to eh kululu ba walal ladina wa kasarati su'al da yawan tambayar da ba ta da amfani wa ibaatil mal da barna kudi akan abin da bai da amfani ka kashe kudin ka a banza ya tafi a banza sai ka kwana kana sace dubu ka kare ba hadisi ɗaya da ka sauke ba su ali ɗaya da ya shafi ka datan naira dubu ta gare a sati eh ka tura hoto a turo ma ka tura surutu a turo ma ku kwana kuna shirme la fa'idata lahu kuna ta gargarda gardan ni kuna ta musu a iska iska kuma tana ta kaiwa wannan ya ce wallahi ba haka ba ne wannan ya haka ne ai bai in gaya maka ai atiku sai ya ci ƙarya kake ai buhari sai ya ci ƙarya kake a ta muhawara a kwana wannan masu ƙoƙarin kenan don wannan da ɗan dama dama a kansu a kan sashin ɗin gawo. Hmm? gara wayan nan ma ai masu hasashen shugaba ko ba gara su ba inda za ka yi karo da sacin ɗin wa'yan suka ga irin abin da ake kwana yi sai da su ba a yi bacci ba za a samu sallar asuba ba an kwana sacin ko sacin kuke ce maka ko kar ku rika mun dariya ma ya kuke sha man sani ta ne chatting ko to ka ji wai chatting wai chatting <laughs> eh eh chatting <laughs> to annabi sallallahu alaihi wasallam na an kila wa kala wa kasarati su'ali wa ida'ati mali wa takuna menene as'ilatuka bi qadari hajatika tambayoyinka su yi daidai da bukatarka tambayoyinka su yi daidai da bukatarka wala tas'al amma la tahtaju kar ka rika tambayar abin da baka da bukata kar ka yi tambayar da baka da bukatar ka kai a yanzu ka tambayar da kake da bukatar ka yawa matsaloli ga sunan na addinin mu idan da za ka yi aiki da wayar ka gefen addini sai ka yi ilimi amma sai ka kashe ka a banza a surutu facebook twitter waye waye ai ta shiga wani kana kai Allah kyauta akwai waɗanda suna amfani da wayannan kudaden nasu suna daga addini kaga wannan abun da ya shafe ka ne kake amma ka yi amfani da kuɗin ka ka kashe su a banza ba a mali ba ta dukiya ne kashe dukiya a banza gun da ba ta da amfani a kashe ta Allah ya kyauta nan za mu tsaya azan turanci wuya ne da shi suna kokari ba masu turancin nan eh? turancin baka ji yadda yanzu yanzu na ce wai kashin ne ko kashin ne suka ce mini in ce yanzu yaushe baki na zai iya wannan <laughs> Allah ya kyauta Allah ya taimake mu dai matasan mu su dawo su ta karatun Qur'ani Allah ya taimake mu dai mu samu dai a ci gaba da samun mahaddata qurani da sunna domin yanzu idan za mu yi hadda ba irin na da za a yi ba da ilimi take tafiya ko to ashe ko za a samu malamai amma idan muka kyale duniya ta rinjaye mu muka watsar da qur'ani muka ce ai yayi yawa izu sittin to shikenan sai waɗansu su zo su gaje ƙur'anin su yi tabarna da shi su yi ta neman duniya da shi Allah ya sauya alaikum salam wa daga murya Thank you. a bidiya ne kamar idan ana karatu a asirce wai sai ka ga limami ya yi haka wannan babu shi babu wani hadisi da ya ce ya yi haka ni ban taba karo da shi ba eh wai alamar ya yi fatiha ne to wannan babu inda aka karantar da a yi haka ka gane Eh, wannan ilimin ilimin kage ne kawai wa alaikum assalam wa na'am na'am eh, hmm. eh.

kun gane wannan yawwa yara a nuna musu tauhidi ya karfi ƙarfi idan tauhidi ya zauna a zuciyar yaro ba mai kauda shi maimakon a zo ana koya mishi wayansu ayoyi ya bata lokaci wajen haddace su ya kamata da haddace ya haddace wayansu matsaloli tukunna na addini wannan fa lokacin da ilimin ka yayi ilimi in ka dauka kawai za ka yi don shi din ba wani wuya gare shi ba a gani ba wani waya gare shi in larabci ka kware ma akwai na larabci in turanci ka kware ma akwai na turanci in ka iya hausa ma akwai na hausa su kansu wanda za ka ji suna tsayawa suna wazin ma wani ba kawai ya iya karantawa ne kawai ba wai wani ilimi ba ne mai zurfi ai wani da ya musulunta ya gama fadi ya ce duk ba su da wani ilimi iya karatun ne kawai in ka iya karanta wannan din wani ma baka san asalin abun ba a gani don haka kar mu bata wa ƴaƴanmu lokaci da karantar da su wani littafin da baya cikin addinin mu a matsayin addini ya kamata mu koya musu addinin mu da tauhidi tsantsa tukunna kun gane ko sannan wannan na kare kai din kuma a cikin sharha ake yin sa a cikin sharhi lokacin da aka karantar da su waɗannan ainihin wato ƙa'idodi sai kuma a kawo musu a baki ba wai a aji wani lokaci kuma a karantar da su a ce to amma wannan fa ba aiki za ku yi da shi ba wannan muka yi garaje ta sai a zo a yi kuskure ƙwarai da gaske to amma idan kuka karantar da su wannan na addinin sai ku yi musu bayani ku yi musu bayani ba kamar yadda wayansu suke cewa kaza kaza kaza ba don wa'inda suke cewa Allah yana da da ko Allah yana da kaza a'a ga Allah ya kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad duk ayoyin kare kai akwai su a Qur'ani duk matsaloli na kare kai akwai su da hadisi ba sai an tafi wani daji ba kuna ganewa yauwa don haka ina mai tabbatar muku yaran mu mu yi kokari mu dora su akan addinin mu tukunna kar mu zo muna karantar da su littattafan wani addini ta har mu zo mu zoro masu muna kokarin za mu ba su wai ilimi biyu wanda za su kare kansu karshe mu je mu su yawa ko kuma mu rikita musu kwakwalwa don yaro lokacin da yake sabo komi ka sa masa zama yake yi a yi ƙoƙari a sa masa tauhidi ya zauna a sa masa ayoyi su zauna a sa masa son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sa masa son manzon Allah a nuna masa annabi ya fi kowa ya fi baba ya fi mama ya fi yaya ya fi kaka ya fi kowa ya rika ji a jikinsa in an taba annabi zai iya mutuwa to wannan shine ana ganewa wannan shine abin da ya kamata a ɗora yara a kai Allah duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi tambaya a kansa ba sahabbai ba su yi ba gefen abin da ya shafi kaddara ko hukuncin Allah ko kuma abin da ya zamana ba a ce haramun ba ne to karka zo kana tambaye-tambaye a kansa ka yi amfani da abin da ka samu ka gane ko karka zo kana ta zurfafawa a kan abin da ba a yi maganarsa ba rahama ce Allah ya muku iyale muku ba wai manta abin ya yi ba ya bar muku ne don rahama bonus ne ka fahimta yawa amma ai addini aka ce duk an riga an gama abin da zai zama sharri an bayyana mana alheri an bayyana mana wanda ba gane ba a cikin addinin ka ka tambaya abin da ba gane ba a kasuwancin ka ka tambaya ka fahimta yawa rayuwarka na duniya kana iya tambaya wannan hanyar in na bi ba matsala ya ce a'a wannan hanyar in karfe tara da rabi na dare ya karkabi wannan tambaya tana da amfani abin da ya shafi duniya ka za ka yi tambaya abin da ya shafi addinin ka za ka yi tambaya amma tambayar da za ta jawo maslaha ta tunkuɗe maka matsala ka fahimta karka tambaya abin da baka da hajansa kuma yawwa mhm. na'am الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك shi kan waye ne suka zarge walima ne na banda na ku waye ne ya ce mana ranar juma'a a ranar ranar litinin ne ko lalle ya ga ya a ne baban gida ne an gida na ta yi da